Masukiji, Masukiji, Masukiji, Masukiji, Masukiji. Hey! Masukiji. Nafisa, ba ma kanin ki kayan wasan shi. baka aihu ba ka ce baka aihu in ka aihu kuma matsala mm. ah, Allah goga ke kaɗai ke magana cikin gidan to salamu alaikum wa alaikum salam hmm. ina naga kaina iya hudu kadai da ka aihuwa gani nan kamar mahaukaciya masha Allah <laughs> kai saki gashin el uwarka gora ki gafarce ni zan je in rihe kowa cikin ɗakin shi in dawo gare ki haba ke bon ai goye su cikin ɗaki ba shi zai sa su zamna kurun ba waga ba mafita ba ce to me zan yi adama tun dai da aka ba su babban hutun na makaranta wallahi cikin wannan yanayin nike kowace sahiya da rana da murece cikin ihu nike duba ki gani wannan hujjiya ne shufi ya hwasa mini madibin kwabana mira ta ji ma kanta sai da muka kai ta likita aka yi mata ɗimki da ya kai ma kulli shidda subhanallahi kina ina duwan ga abu ya faru Hmm, abin da babansu ya faɗa kenan da ya dawo daga aiki ina can ina da huwa mana adama kin san dai bana rabu ba so goma ko balle a wannan lokacin lokacin damuna da kika san da 'yan aiki duka suna komawa ƙauyensu wurin aikin noma Allah sarki gaskiya na tausaya ma mira amma ina ganin kamar wannan ho bai ishe ta ba tunda yanzu ina shigowa cin gida ita ce na gani tana ta tsalle bisa kan tabul in tele ita dai ce duba ki ga telan nan aikin ta ne na yau duba ki gani yadda ta rugurguza madibin Allah sarki kai sai hakuri fa hmm. yanzu kuma in baban su ya dawo ca zai laihi na ne ke da kanshi in ya zo kamar jariri yake ya ma hi iyan nashi <laughs> <laughs> Allah sarki rahila kin san mazan ne su duka haka nan suke sai a hankali kin san dan saboda wannan ban da incin zuwa ganin yan uwa ko kuma in je wani biki ke hatta da wajen gyaran gashi a bar mazancan shi ke dai a ce miki dai na hita daga duniya abin ya ishe ni ya ishi rayuwata da rana yara da dare kuma oga da son shagobar shi <laughs> ke dai kawai ban da rayuwa Dibo, kwantar da hankalinki kin ji na samo miki mafita ga hila. Wai tambayar na ma nike. Mm. Ke wannan ƙawata ce? A'a, dan me ga tambaya? Kina da mafita ne tun tuntuni biki hodi mini ba nike nan ina ta mutuwa haka. Ha ba ke ko, ke san mutuna da matsala ka bar shi ya hidda abin da a cikin zuciyar shi wannan ma ba ya sa ki ji dama ba. <laughs> dan shi ne na saurare ki. To tsaya ki ji, abin da zan gaya miki shine yanzu kin gani su 'ya'yan mata kina iya sa su wajen ɗakin karatu inda ake koya musu wasu girke-girke, wasu 'yan abincin hakan ga. wasu 'yan kayan marmari hakan ga masu dan suga-suga mhm. kin ga sun koya su kuma mazajen kina iya sa su a jido ko karate ƙarshe ma akwai inda ake koya aikin hannu ke ga sai ki sa suna dan koya kayan a ce a tada lakwal in ko hmm. amma wallahi <laughs> adamu kin isa ke kin aza yaran gana sun zamna inda kike haɗin nan yadda ba su jin magana ha ba ke ko abun da yasa na sa yana kuma suna zamna a kurum dan me yasa ba zai faru ba da ƴaƴanki kiran kina ma yasa su a makarantar malamai su dan koyi kur'ani. kina da gaskiya wannan bai zo mini ba a kai. Kuma kin gani a matsayin mu na iyaye ya kamata a ce mu samu ɗan lokaci kaɗan da muke yi tare da 'ya'yanmu. Ke gan ko da mu taya su ne su karanta darasan su na shekara mai zuwa ko kuwa mu ɗan taya su muna wasu 'yan wake-wake da raye-raye da 'yan gatanni hakan ga. Kire bari zancen na gane kawa na gode kuma a a haka fa kin zama mashawarciyar eh, zamantakewar gida. Ha ba ke ko abun hadda zolaya. Ai dama in bar ki ki zo kina ta kuwa ki ini kina kuwa ke da 'ya'yan naki. To ki gafarci. sai to to to kina jin su fa kina jin su yadda suke nan suna buga kwarhon nan kai Allah ina shi mm-hmm. ai kyale su ni na samu maganin su a yanzu